ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara mana haduwa a wannan yammaci na ainihin eh, laraba wato daren alhamis kenan 28 ga watan dulqaada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1440 daidai da talatin da ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya mun taru a wannan masallaci na usman bin affan wanda ke cikin wannan gari na babazana ba don komai ba sai don ci gaba da darasi da muke yi na addinin musulunci cikin wannan katafarar littafi riyadu salihin wallafar al'imamun nawawi allah maɗaukacin sarki ya gafarta masa idan ba manta ba a jiya mun fara babi na 46 babu fadlul hubbi fillahi wal hadd alayhi wa i'lamir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa ma za hu lahu a a'lamahu malam yace babi ne wanda zai mana bayani dangane da falalan yin soyayya domin Allah ma'ana duk wani wanda za ka so a mutanen duniya gaba ɗaya kaf to babin zai kwaɗaitar da kai wato akan ka so shi domin Allah ne ba don wani abin hannun shi ba ba don wani abin da kila yana iya ɗauka ya baka ba ko can fuskan shi ko mulki shi ko wani abu makamancin wannan sannan da kwaɗaitarwa a kan yin soyayya don Allah nabi wa ilamin rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu sannan kuma babin zai karantar da mu cewa idan kaga wani kana son shi ana son ka sanar da shi cewa kana kaunan shi domin Allah sannan shi kuma idan an gaya mashi me ya kamata ya gaya ma wanda ya gaya mashi haka abin da babin zai karantar da mu ke a in ba manta ba mun karanta ayoyi guda biyu da malam ya buɗe wannan babi da su har ma mun karanta hadisi guda ɗaya ko haka ko yawwa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wato nau'in abubuwa guda uku duk wanda ya kasance ya tsinci kanshi a cikin su ma'ana ya tara waɗannan abubuwa da tare da shi to ya samu garɗin imani da ake bukatan kowane mu'mini ya ainihin samu na farko ya ce ya zanto Allah da manzanka sun suka fi soyuwa a zuciyarka sama da wanda ba su ba ma'ana ya zama kana bin umarnin Allah sau da kafa ko da wani ya zo ya umarce ka da wani abin da sai ya zanto ya saba ma umarnin Allah da na manzansa to ya zama za ka iya kauce ma wanda ba na Allah da manzansa ɗin ba ka ɗauki maganan Allah da manzansa ka aikata ya ce to sai idan mutum ya sami irin wannan imanin sannan ya ainihin cika sharadi na farko sannan na biyu ya zanto in za ka yi soyayya da wani wato ka so shi domin Allah ne kadai ba dan abin hannun shi ba sannan ka kyamata koma makafir kamar yadda kake kyamun ainihin saka ka a wuta ma'ana lokacin da Allah ya samar da mutum daga kafirci ya shi musulunci to ya zama kwata-kwata bai ma sha'awan kafircin da bai sha'awan koma ko kuma lokacin da Allah ya samo ka daga dubu na bid'a da irin waɗannan abubuwa da aka dinga aikatawa a baya da shirka da sauransu to ya zama ba ka kwaɗayin ka koma ma wannan abin kwata-kwata yadda ba ka da sha'awan a sa ka a wuta Allah ya idan mutum ya haɗa waɗannan hisal din ɗabi'un guda uku to shine ya ansa suna ya ansa sunan mai imani cikakken mai imani Allah ubangiji ya sa mu dace to yau za mu tashi hadisi na biyu a ƙarƙashin babu wa an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان كحابات الله اجتمعا عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وزمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه muttafaqun alayhi to wannan hadisi an same shi daga babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai suna Abu Huraira yadda Allah ya kara tabbata a gare shi yace daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya ce sab'atun akwai nau'in mutane guda bakwai yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu nau'in mutane guda bakwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai inuwantar da su ranan tashin alkiyama ranan da babu wata inuwa a farfajiyar kiyama kakaf sai wannan inuwar kuma gane ranar da za a matso da rana ba ta wuce kamu ɗaya da kan mutane ba kowa yana kuka da wannan ranar Allah ya ce idan aka shiga wannan wahala akwai nau'in mutane guda bakwai wanda zan magata zan yi musu ta goma shi ta hanyar yayin da mutane suke shan azaban wannan ranar su kuma zan sa sa ƙarƙashin wata inuwa tawa wanda ba wata inuwa da za ka samu a wannan yinin ba wannan sai ka kasa kundi da kyau ka saboda kokari ka shiga ko dai ka shiga cikin gaba daya ko kuma akalla a ce ka hada koda guda biyu ko ko mun gane in an samu wato mara yawa ya zama kana da akalla guda daya manzo Allah ya ce mutum na farko shine imamun alimu shugaba mai adalci ko mun fahimta da kyau shugaba mai adalci to kaji falalan shugabanci kenan amma haɗarin da ke ciki kuma shine adalci din ko mun gane lalle idan ka zama shugaba idan ka kyauta ma waɗanda kake jagoranta to ka ji ni'imar da Allah madaukakin sarki zai sa ka tun ma kafin a yi hukunci tsakanin mutane ka san ko duk wanda ya tsinci kanshi kashin wannan inuwa ayya wato ya sa rai ma kawai da samun aljanna ko mun gane ya sa rai da samun aljanna Dan haka idan Allah ya ɗauki shugabanci ya baka abu na farko da ake so ka yi Shi ne ka jawo waɗanda za su taimake a kan harkar shugabancin ya zama mutanen kirki ne suke tare da ke domin mutum baya jagoranci baya shugabanci shi kadai duk yadda ka iya kuwa duk yadda ka kware ba zai taba yiwuwa a ce kai kadai ka yi jagoranci kai kadai ba dole sai ka samu mataimaka ka samu mashawarta to abu na farko da ake nema da mutum ya zama ya jawo mutanen kirki su ne za su taimaka mashi a cikin gudanar da harkar mulkinsa mashawartan shi su zama mutanen kirki kuma ya zama kana ɗaukan shawara ko mun gane domin ai ba zai taɓa yiwuwa a ce kuma kai shi kenan kai kenan kai ne kaɗai mai tunani mai kyau ko mun gane to ya zama kana shawara amma abokanan shawarar ka su zama mutanen kirki ne nagari waɗanda ba za su iza ka zuwa ga abin da ba shi kenan kaga sabanin yadda ake samu a shugabanninmu na yau za ka sami sun daune taimaka musu ta bangaren yada labarai da taimaka musu ta bangaren harkar siyasa da taimaka musu ta bangaren harkar addini da taimaka musu ta san san san duk gasu nan amma dukkaninsu za ka samu kawai inda shugaban ya karkata su ma nan suke karkata kawai ko ba haka ba ne inda ya karkata kawai nan zai zan nan su ma za su karkata duk abin da ya yi to kowa ya san aikin da ya kamata yi a kai shi ne yada labarai ko mai taimaka mashi bangaren yada labarai shi zai shiga midiya rediyo ne jarida ne ya zai ta kokarin sai ya gyara wannan kuskuren ya ta kokarin sai ya gamsar da al'umma cewa a hakan da aka yi daidai ne tare da cewa kuma ba daidai ba ne kaga ba irin waɗannan ake nema ba da Allah mun gane don haka abu na farko da ake nema wajen shugaba shine ya zanto waɗanda za ka sa su cikin harkar jagorancinka mutanen jirgin da Allah mun gane da kyau sannan ka ɗora ɗan ba na yin adalci wa mutane in ba haka ba za ka je kana cikka ne kai kadai su kuma nan rututu suna warwarewa ko ba haka ba sai ka ga kayi nisa da harkar mulkinka amma har yanzu baka iya warware matsala ko kwaya ɗaya ba saboda kana san kai ne wato kaɗai kake son kai jaran amma waɗanda ka tattaro gaba ɗaya ba manufar su kenan ba don haka ba za ka taɓa cin nasara abin da kake so nan da nan ko mun gane wannan to wannan shine abu na farko da ake bukata duk shugaba ya fara tabbatar da cewa ya dasa to sannan zai fara tunanin ma zai iya adalci wa mutane da Allah mun gane wannan da kyau kare zaman zan Allah ya ce mutum na farko shine imamun adilu shugaba wannan shugaban ko na siyasa ko na harkan eh, abin sarauta duk wanda Allah ya baka kai ba ma wani ta wannan bangaren ba ko da a ma'aikata ma'aikatar nan ta gwamnati ce wacce ba ta gwamnati ba ce kamar irin wannan ya zama waɗanda kake jagoranta to sai ka tsayar musu da adalci sannan za ka samu nasara a harkarka ko mun gani in kai adalci to za ka shiga ƙarƙashin wannan nau'in mutana. Allah ubangiji ya sa mu dace kuma wato da wannan ne zaka fahimci Allah madaukakin sarki wato yana kula da al'amarin mutane sama da yadda kake tunani kaga abu na farko sai Allah bai ce sai wanda ya bauta mini kaza kaza maka mutum wannan ba sai manzo Allah ya fara ya fara kawo magana akan kyautata wa mutane sai ka kaga ka tuki mutane ka tuki mutum wallahi in ba ka neme ya yafe maka bane ranar tashin alkiyama sai Allah ya fi kadin wannan cutar da kai mu kowane ko mun gane saboda ya ki jinin Allah bai san ka zalunta halittar shi musamman mutum bai san ka zalunce shi sai sa manzon Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ya haramta zalunci a karan kai sannan kuma ya sanya shi zama haramun a tsakanin da aka in ka jibanci al'amuran mutane kana su ka zalunce su ka sani Allah ba zai bari in kana ganin kana da karfin lauyoyi ko karfin masu shari'a da za su murda gaskiya su baka to Allah madaukakin sarki yana nan yana jiran ka ba gane idan kai adalci shine ka kubuta ranar tashin alkiyama bayan kubutan kuma Allah ya ce ma zai maka wani ta tagomashi ta hanyar randa kowa yake neman inda zai saka kanshi saboda zafin rana Allah ya maka alƙawarin shi zai saka a wata inuwa tashi ta musamman Allah wani zai samu wannan na farko kenan na biyu wa shabun na sha'afi ibadatin lahi azza wa jalla da kuma matashin da gaba ɗaya shi ya taso a cikin bautan Allah ne tun yana matashi ka zaba abin da yake da wahala kuma ko mun gane a ce tun kana matashi lokacin da ka zama saurayi din nan wannan zafin balagan bata bai ainihin yi nasara a kanka har ka kai da ka kauta hanya ba bai daka ga aikata wasu abubuwa da Allah ya haramta maka ba na san daga lokacin da mutum ya balaga zuwa lokacin da zai kai shekara irin talatin din nan kai wani lokacin har talatin da kai wajen ma har arba'in ma wani lokaci amma akalla abin ya fi zafi daga lokacin da mutum ya balaga zuwa shekara talatin to kaga duk wanda Allah bai taimake shi a kan zuciyar shi ba a kan biye mu shedan ba to a wannan lokacin ne mutum yake lalacewa kware da a wannan lokacin ne za ka ga mutum ya fara biye ma mata wasu shaye-shaye wasu abubuwa makamancin waɗannan abubuwa ko mun gane wani kuma ya kama fashi saboda wato karfin har ya mushi yawa ka a wannan lokacin na zafin balaga za a ga mutum yana farkon balagan nan shi kadai harbin iska ma yake yi kamar wani doki ko ba haka bane ka tana lokacin da kake wannan yanayin bala haka kawai za ka bi hanya kai kadai kana tafiya kawai sai kai wani haka kawai ba wani abu bane kawai zafin balaga ne lalago ba haka wani haka kawai sai ka zaka ya kamata in zarbi iska kawai sai ka ga mutum ya kai wani irin kafa hakan nan ko ba haka bane a irin wannan lokacin ji kake kai ko zaki ne fa za ka iya rungumar shi to a irin wannan lokacin lokaci ne wanda yake da haɗarin gaske kwarai da gaske musamman a kuma mutum yana samun kuɗi a to gaskiya ce wanda Allah ya kare ko mun gane to kaji shi ya sa manzon Allah ya ce da mutumin da da taurayin da tun daga lokacin da ya taso ya har ya kai balaga ya zanto cikin ibada yake ga Allah ina za ka makaranta ina za ka masallaci ina ka fito makaranta masallaci wajen karatu haka ka tafi da rayuwanka har ka girma manzo Allah ya ce to Allah madaukakin sarki ya maka alƙawarin idan ya tashi kiyama ranar tashin alkiyama ranar da ranar nan za ta kona kan mutane sai Allah zai saka karkashin wata inuwa ta musamman Allah ko mun gane to kaga wannan yana da wahala sai wanda Allah ya kuma tarkau Allah ubangiji ya sa mu mutum na uku manzon Allah ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi da mutumin da zuciyar shi koyaushe tana rataye da masallaci ko mun gane zira yake koyaushe yana kasa kunni yanzu an kira sallah ya marma zai fi sannan lokacin da ya idar da sallah din ya tsaya ya na filfili wato bai kotawa ya bar masallacin to kaga zuciyar shi na rataye da masallaci ke in ya shigo kafin a idama ya fila bayan an yi sallar ya yi nafila ko ya zauna ya karatu ko makamancin waɗannan abubuwan ko kuma yayin da aka yi da sallah ɗin ya fita har ila yau zuciyar shi tana nan tana rataye da masallaci yana kula da lokacin da kuma wata ibadar ta gaba za ta zo ya sake komawa dala ko mun gane ya zama rayuwar mutum ta tafi a haka to kaga wannan kam ko da wannan na samartaka ya kubuce maka za ka iya shiga wannan dan wannan ya fi kusan ya fi kowanne ma sauki ko mun gane ko da ka dan taba yan siyasa ku a baya ko mun gane yau sai ka zo wannan wallahi idan ka tuba ka koma ka rike wannan kam da kam ko alƙawari ne manzon Allah ya maka kar ko ai alƙawarin da manzon Allah ya maka to Allah ba zai tada shi ba ko mun gane to yau idan ka ce to shikenan daga yanzu fa shikenan in Allah ya yarda ni ma irin wannan da ni a ciki in ka rike wannan shikenan insha Allah ta'ala amma yayin da kake wannan ya zama kuma duk wani saban Allah kuma ka dena to shikenan Allah ubangiji ya samu dace mutum na hudu ko wa na'am wa rajulani tahabba fillahi tama'a alayhi wa tafarraqa alayhi nau'in mutum na na uku na uku ko a na hudu na hudu shine wato da mutane guda biyu tahabba fillahi wanda sun haɗu ne wato suka gina soyayyen su domin Allah ko mun gane asalin abin da ya haɗa su al'amari ne na addini al'amari ne na biyayya ga Allah da misali mutum ne kila baka san shi ba sai a wannan majalisin kuka hannu daga nan kuma sai abota ta kullu sai soyayya ta shiga ko mun gane aka yi ta tafiya a haka kana nuna mishi kauna yana nuna maka kauna kaga me ya haɗa ku tsoron Allah ko kuma wani abu ne wani aiki ne na Allah madaukakin sarki shine makaranta to anan sai kuka shafu sai kaji kana kaunar shi shi ma yaje yana kaunar ka sai kuka kulla alaka kuka kulla kulla ainihin zumunta a haka rayuwar ku ta tafi a haka to manzo Allah yake kuma kun shi ko mun gane ta tafi a haka har zuwa mutuwa ko da bayan an rabu da suna za a yi waya za a yi ainihin zumunci za a yi wannan wato soyayya dai ta kullu wanda kuma duka kuna yi ne saboda Allah ba wai don ka samu wani abu hannun wanda kake soyayya shi din ba manzo Allah yake kuma kun shi kaga wannan ma yana da ko mun gane manzo Allah ce iztama'a alai sun hada da juna ne wato domin Allah domin a na ga wani yana son Allah yana wato yana kokarin kamanta umarnin Allah yana barin abin da Allah ya hana shi yana kokarin kamanta biyayya ga manzon Allah yana son majalisin karatu yana son karatun qur'ani yana son kaza yana son kaza sai kaji kana kaunar shi saboda wannan sai kuka yi soyayya a haka wannan shine ya hada ku sannan har kuka rabu ma'ana har aka mutu ana haka ko kuma har aka rabu dai aka daina ganin juna a haka kuka rabu amma Allah ya ce kuma kun shiga istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi kuma sun rabu ne wato duka akan soyayya da Allah wannan fassara ta farko kenan wasu kuma suka ce istama'a alaihi wato sun haɗu da juna kuma sun gina su domin Allah ne wa tafarraqa alaihi sannan in sun rabu ma za su rabu ne kowa ya zai ci gaba da ainihin ibada ko kuma bauta ko wani abu makamancin abin da ya shafi biyayya ga Allah sai anan sai suka kara bayani suka ce ma'ana lokacin da suka haɗu suka gina abota duk lokacin da za su rabu da juna kuma a wannan ya tafi ne zai je da'awa a wuri kaza wannan ya tafi ne zai zai kira mutane wuri kaza ko mun gane sannan a sake dawowa a sake haɗuwa sannan a sake raguwa a sai to kai yau ka tafi kawai kaza kai kuma yau ka tafi wuri kaza ka je kai da'awa ko mutum wannan ko kun gane suka ba wannan fassarar su kuma a matsayin fassara ta biyu ala ta halin da duk wacce ka tsinci kanka a ciki dai ya zama dai in za ka kaunaci mutum ka kaunace shi domin Allah din ko mun gane soyayyan ku ta ginu a haka ba dan a'a na ga ayi mutum ne mai kuɗi ko kuma wato dan dan dangi ne ya fito gidan manya na dan makale mishi ne abota da shi ba mamaki ya dan shigar da ni wajen mahaifin shi a dan bani aiki a wuri kaza ko mun gane Kun za akwai irin wannan ko to ya zama duk babu ko daya za Allah ya ranar tashin ranar ta alkiyama Allah madaukakin sarki zai sa ku karkashin inuwarsa Allah ubangiji ya sa mu shi. wa rajulun nau'in mutum na biyar kenan ko wa rajulun دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله أنا الله يتي دمت من دع دعته امرأة وتمات قوة متي ذات كراج ذات قيتيش أنا الله يتي ذات منصب كما هو النمات إرجن إرمن يمتاني وجمال كما من أصابه بن ko mun gane ka san waɗannan su ne abubuwan da ke jawo soyayya ga mutum a mafi galibin yadda mutane wato yadda ɗabi'ar mutane take ko ba haka ba mutum da ta haɗa waɗannan sufofin zaka ga har shakkanta ake yi ko ba haka ba ne irin ta za ka dana cewa kai wannan ayi matar manya ce ayi wannan in ba ka kai ka komo ba kar ma ka ce za ka kai kanka wurin ko mun gane to ga ta dai ko dai ita ta zama wato ni dai ce ko kuma a'a iyayenta ne ta fito daga babban gida sannan ga ta kuma Allah ya ba ta azababban kyau irin matan da ko da ma fasiki ne ya neme ta to idan ya yi nasarar samun wato shawo kanta har ya fasa ɗanki da ita wato abin bugun irji ne ma a wuri ko mun gane ai wacce ai sai da ne nasara kanta duk da darajanta da kaza da kaza to wacce ta ansa irin wannan manzo Allah ya ce idan ta kira ka ta gayyace ka musamman duk ka tsallake wannan siratin na shakkanta da waɗannan abubuwan ita ta gayyace ka da kanta ta ce ka zo ku yi fasikanci ka kalli girman Allah ka ce inni a ba ko ka ce a gaskiya ba zan iya ba saboda ina tsoron Allah manzo Allah ya ce to ka shiga kwarai da gaske ka kai duk wancan siratin ka je ka kashe kuɗi ka kashe lokaci kana lobi ko ba haka ba kana bibiya a samu ma a ake ka su sannan har ka kai duk ka tsallake wannan siratin ba kai tsaye kawai ta ce zo kawai ga hanya ka ce a gaskiya ina tsoron Allah to manzo Allah ya ce ranar tashin alkiyama abinda Allah zai fara maka sakamako da shi shine zai saka a cikin wata inuwa da babu babu wata inuwa yi nau'in mutum na shida wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu manzo Allah yake da mutumin da tasaddaqa bi sadaqatin kaga wannan da muka kammala karantawa yana da wahala fa ko ba haka ba yana da wahalan da gaskiya sai wanda Allah karkace a'a ai yanzu tunda na imani ya shiga a'a wallahi duk wanda ya iya tsallake wannan sai wanda Allah ya taimaka kawai mace kyakkyawa ta sa ka a ɗaki ta bayyana maka tsaraicin ta ce ka zo ka sadu da ita free wallahi sai wanda Allah ya kiyaye ko ba haka bane sai wanda Allah ya kare ba ga kisan annabi Yusuf ba ai Allah madaukakin sarki cewa yayi wa laqad hammat bihi wa hammadha ba haka Allah ya ce ba haƙiƙa ta himmutu wajen taga ta sa shi ya yi fasikanci da ita Allah ya ce wa hamma biha shi ma ya karkata ka gani annabin Allah ba tare cewa hakan kuma baba ya rage darajar shi ba ne Allah ya ce wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi ka gani baitin wato ya ga wani hujja wani dalili daga wajen ubangiji malaman usulul fiqi suka ce ai hakan ma da yayi kuma ya samu tsoron Allah shi yasa Allah har ya ambace shi kuma shi ne abin da zai iya ba zai iya samar maka da lada idan har irin haka ya faru da kai kuma ka ainihin kaula da kai ko mun gane amma misali da a ce tirsa za shi kai shi kuma yana gudu bai abin nan ba ba lalle bane a ce an ba shi lada a a kahin mutu amma sai kaga kai idan fa na aikata wannan abu kuma ban san ban sani ba ko Allah zai gafarta mu sai ka ce ka ina tsoron Allah to ka ga manzo Allah yake ka ji abinda Allah zai maka ranar tashin kiyama sai dai kai ta roƙon Allah ya kare ka kar ma ka shiga wannan halin dan in ba Allah ya taimake ka ba sai ka afka ma tarkon shaitan idan haka irin wannan kam kai ta addu'a Allah ya raba ka ne karka ce to Allah ya kawo san shi to ba a wannan Allah ubangiji ya kare eh ka sa ko wani abokin mu da yake cewa wai wani gayu eh, eh, sha'awa ta kai mishi karo maka malam daga wasu 'yan mata tsala-tsala sun taho wani yake cewa ko a zo waɗannan ina ma dai su mun fyaɗe wai ina ma dai su mun fyaɗe wai shi nan mai imani ne shi ne ba zai yi zina ba amma ina ma dai su mishi daɗe bara shi ba zai nema da kai shi ba amma wai a tun kasa shi ne kai Allah ka gare mu shi na al'amarin da ya shafi in dai mata ne ko kai ta roƙon Allah ya tsare ka kawai eh to wannan nau'in mutum na uku kaga shi ma mai sauki ne manzo Allah ya ce da mutumin da tafaddaqa bi sadaqatin ya bai sadaka wato ya ba da wata sadaka fa'a, da ya tashi yin sadakan sai ya koye ta hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu ta yadda har hagun shi ma bai san bata san abin da damun shi ya ainihin biyar ba eh, wannan ba wai ana nufin in ka tashi sadaka ka koye hagu ka mika dama ba haka ake nufi abin da ake nufi hmm, ya zanto in za ka yi sadaka musamman ta nafila to karka yi ta yadda za ka bayyana mu al'umma saboda gudun riya ka koye ya zanto daga kai sai wanda za ka yi mata ko mun gane daga kai sai wanda za ka yi mata kuma so samu ne ka fiye shiru da baki shi kar ya tsaya ma wani cewa kai kai mishi to manzo Allah ya ce duk wanda ya irin wannan Allah madaukakin sarki ya tana da mishi inuwa ranar tashin kiyama ko mun gane amma kun ji na ce sadaka ta tsawuri ta nafila banda ta wajibi zakka ce ita kam shi kanshi Allah madaukakin sarki ma ya ce in in tubudu sadaqati fani imma fani imma hiya ko wa in tukuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum ko ba haka bane wancan magana in tubudu sadaqati malamai suka ce ana nufin zakka eh wannan kam an fi so ma ka bayyana saboda idan ka bayyana za ka ci riban abubuwa guda biyu na farko za ka kubuta daga zargi wajen mutanenka ba za a ce alhaji wani baya zakka ba a kowa ya san ka fitar ko mun gane sannan na biyu za ka zabarar da wani wanda yake da halin fitar da zakkan shi kuma baya fitar za ka koya mashi kyakkyawan aiki ko mun gane don haka a bangaren abin da ya shafi zarka to an fi son ka bayyana sama da ka ɓoye amma abin da ya shafi sadaka ta ka ɗauye to ka ɓoye ko mun gane kar ka bari a sani shi ya fi eh kar kuma bayan ka ɓoye kuma wata rana sai labari ya labari sai ka zo kuma kana bayyana kasan haka na faruwa sai ka ɗanka kaya sai ka bai wa mutum ka ce gashi nan sadaka ko ka ba shi yaji ka ce ka ba shi kuɗin ninki ka ce gashi nan ya zai yi sai da ya ɗanka sai kuma ya fito ya sa kayan sun mushi kyau ana zaune kuma sai a ce kai wani kan kai ka ga wata kaya da ya ɗanka kuɗin ban sha'awa kai abin koya yi ai ai wato ni kaina lokacin da na sai yaji wato na so a ce ma ni ɗanka amma kawai sai na ga na fifita kawai na sadaka kawai shi kaga dai bai dai fito ya ce shi ya bada ba amma ya bayyana cewa shi ya bada shi kenan ka rusa ladanka na kuma ka a hani na bashi aiki ka ka rusa ladanka ku sannan kuma ka kunya tashi ka ji abin da ke ciki ka rusa ladan sannan kuma duk wannan tudun da ake gani na shiga gaba ɗaya ka zubar ashe ma bashi akai ka gani shi ya sa to sai ka ɓoye wai shi ya fi sai ka adana ladanka shi kuma ka adana mashi mutunci ko mun gane Allah ubangiji ya samu dace Allah Allah ya ce mutum na bakwai wa rajulun zakar Allah faliyan fa fadat da mutumin da ya tuna Allah shi kadai yana ce ya tuna Allah ya tuna girman Allah da girman azaban Allah har ya fashe da kuka a ce wannan Allah madaukakin sarki zai sa shi a wata inuwa ranar tashin kiyama ranar da ba wata inuwa ce ta ko mun gane nan ma suka ce wato fassara biyu wannan ta farko da na yi mutum yana keɓe shi kadai kila cikin ɗakin shi kila ma cikin dare ka tashi kai na fili kai zikirori ka kai addu'a ka tuna girman Allah haka zubar da hawaye suka ce wannan ya abin wasu kuma suka ce a ko da a cikin mutane ne mutum ya zubar da hawaye din amma kaliyan anil shirki ko anil riya ko mun gane yana mai kubuta daga wato ya nuna ma mutane shi mai tsoron Allah ne yana mai kubuta daga ainihin riya ma'ana abin wato ya kama shi ne ba wai shi ya kirkiro ba ko mun gane ka san wasu suna iya kirkira ai cikin yanzu ya shiga sallah yana ta abun nan maka malam ko mun gane yana ji kukan na zuwa amma ya zai daddagewa ya ne fiye ko ba haka bane shi a dole gani tsoron Allah wato abin da zai kukubutar da kai irin wannan ko da sallah kake yi sai ka ji abin wato zuciyarka ta karye har kukan yana zuwa kawai ka takaita ka yanke kai ruku kawai ya fi amma ma malan ka wani yana ta kokarin yana ta marere cewa kukan da ya zai zo dai ya yi ya zo ko mun gane to amma abin kana cikin yi kawai sai abin ya zo sai kukan ya zo shi kenan suka ya shiga ƙarƙashin wannan kaga wannan ai ba ba bane to amma ta kubuta daga riyadin din suka sai to wannan kubutan shi khaliyan din da Allah ko mun gane da kyau Allah ubangiji ya samu gani muttafaqun alaihi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim dukkan su rawaito shi to kun ji nau'in mutane bakwai sai kai kokari ka kasance ko da ɗaya daga cikin su ka samu wannan ba sai ka hada gaba ɗaya ba ba kamar hadisin da muka karanta jiya ba hadisin da muka karanta jiya sai ka hada guda uku duka wannan koko guda ɗaya ka samu insha Allah ta'ala za ka shiga sannan wancan wajen warzulani sahabbatin lahi lahidin nan wato mafhumu laƙabin ne kamar yadda malamai suke cewa kawai an ambaci wato jinsin maza ne amma ba ana nufin su kaɗai abin ya shafa ba Shi ne malamai suka ƙara bayani a wurin suka ce ko da a ce mace ce ka ƙaunata. domin Allah irin wannan kai ma ka shiga ko da ko ka kai ga auren wannan matar ko mun gane ma'ana ka ganta ne ma'abuciyar addini sai ka faɗaitu da kai ainihin wato tarayya da ita saboda addininta saboda san da take ma Allah har su sai da ka aure ta kuma kuka zauna akan haka kokarin kiyaye dokokin Allah har kuka rabu har mutuwa malamai suka ce kuma kun shiga ko mun gane Allah ubangiji ya samu dai to wannan kenan wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بزلالي اليوم fi في yawma يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم wannan hadisi shi ma an same shi daga Abu Huraira abu hurairu ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi ya ce inna Allah ta'ala ya kula yau malkiyama lalle Allah maɗaukacin sarki zai ce ranar tashin alkiyama wato zai sa a yi shela ke ko mun gane ko kuma shi da kanshi zai shelanta ainal mutahabbu na bi ina waɗanda a duniya suka yi soyayya domin girma na mana suka yi soyayya domin ni ka kaunaci mutum saboda ka ga yana kaunar Allah ne sai kuka hada abota ko kuka yi soyayya kai ko da kuma ku yi abota da mutum ko baka taba ganin shi ba a'a ya bayyana maka wato mutumin kirki ne malami ne mai kiyaye dokokin Allah ne sai ka ji kana kaunar shi ka shiga fa ko mun gane a yanzu kaunar da muke masa annabi ko annabi da sahabban gaba daya me yasa muke kaunar su saboda suna kaunar Allah ne ko ba haka ba to wannan kaunar ita ce Allah madaukakin sarki yake so ko mun gane shi ne Allah zai shelanta ranar tashi kiyama ina waɗanda suka yi irin wannan soyayya domin ni ma'ana yana so a fito mishi da su kenan ko kuma su fito zai karrama su a wannan yinin ko mun gane sai Allah ya ce al-yawma a yau kam uzilluhum zan yi musu inuwa fi zilli karkashin ko cikin wata inuwa tawa yawma la zilla illa zilli yinin nan da babu wata inuwa ce wannan inuwar tawa to kaji ko mun gane ko da baka taba ganin mutum ba ko da baka taba abuta da shi ba amma kana kaunar shi ne saboda yana kaunar Allah shikenan yanzu mafi yawancin manin da yawa daga cikin mu ai ba wanda ya taba ganin Sheikh Zafar Sheikh Albani ko ba haka ba amma lokacin da aka ce an kashe su kila har kuka sai da kai me yasa kai wannan kuka saboda kaunar da kake me yasa kake kaunar su saboda sun bayyana malamai ne a aji shi kenan kauna kenan domin Allah Allah ubangiji ya sa mu dace رواه مسلم وانا حديث الامام ya يروي وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم wannan hadisi shi ma malam yace an same shi daga Abu Hurairah yadda Allah ya kara tabbata a gare shi sai manzon Allah ya ce nafsi shi kuma manzon Allah ya tsaye shi ina yana rantsuwa da Allah ko ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa wa kenan Allah kaga manzon Allah ya tabbatar da Allah yana da hannun shi shi sa ire-iren waɗannan hadisai duk idan muka zo kansu ina yawan faɗin cewa wato abin da yake bukata da shi da gare ka abin da ake bukata da shi daga gare ka shine kai imani da su a yadda suka zo shi ke karka murta ma'ana manzo Allah ya tabbatar Allah na da hannu ka tabbatar da Allah na da hannu Allah ya tabbatar da yana da hannu yadullahi fawqa aydihim wa qalat al-yahud yadullahi maghlula da Allah ya faɗi yayi to ka tabbatar ma Allah yana da shi abinda ba a so karka kamanta karka sai yanzu sai a ce Allah yana da hannu kuma irin wannan a to shikenan kuma ka zo da abinda ba ba a bukata ko mun gane Allah ubangiji ya samu daji. wannan Allah ya rantsuwa da Allah yake ina rantsuwa da Allah wanda raina yake hannunsa la Kudu jannata ba za ku kama shiga aljanna ba hatta tu'minu har sai kun yi imani da Allah har sai kun yi cikakken imani da Allah da kuma ni a matsayina na dan sakonsa wala tu'minu hatta tahabbu sannan imanin nan naku ba zai cika ba har sai kun so juna kaga ashe soyayya tsakankanin musulmi ma wajibi ne ke to kasantuwan shi wajibi ana son kuma ka gina shi akan kuma yi domin Allah ko mun gane yawwa abinda kawai ake so a nuna maka kenan san wajibi ne amma ana son in za ka yi soyayyar ka yi ta dan Allah wala tu'minu hatta tahabbu ko sai manzon Allah yake awala adullukum ala shay'in shin bana yi muku ishara bana nuna muku wani abu ba ala shay'in ko idza fa'altumuhu idan kuka aikata shi tahabbutum zai haifar muku da soyayya a kankaninku? ko mun gane kaga bayan da manzon Allah ce har sai kun so juna sai kuma yana son ya ba ku abin da zai ainihin sabbaba muku soyayya a tsakanin sai tambaye ku wato kamar sai tafai suka ce eh ya rasulullahi a ba mu sai mu Allah ya ce afshu salama bainakum ku rinka yada sallama a tsakanin wallahi duk yadda kake kin mutum in zai zo ya wuce ka so dubu ya maka sallama sai ka kai ka koma kana kaunar shi ko mun gane wannan sai ka koma kana kaunar shi din yadda kake gaba da shi din ya haɗu da kai ya ce assalamu alaikum sai ka koma kana zaune shi ko mace ce din rashin kyanta duk muninta a sai za ta zo ta wuce kai wuce sai assalamu alaikum gobe ta zo ta wuce ta ce assalamu alaikum wallahi sai ka ji kana kaunanta ta ranka <laughs> ina gaya maka ko da ban ta taba shiga ranka ba wani lokacin ma sallaman farko da za ka yi maka za ka ji ta shiga ranka ko ba haka bane a kila ga ya taba faruwa da kai kila eh kurbin gane saboda haka sallama tana haifar da soyayya tsakanin mutane to shine manzo Allah sai ya ba mu wannan formula din yace to abinda zai za ku yi wanda zai haifar muku ya yada muku wannan kauna a tsakanin ku shine ku yada sallama a tsakanin duk inda ka cikar ka ji kunyan yin mutum sallama ko ina ne ka san mafi yawanci inda ake dan yawan jin kunyan sallama ba kamar wuraren aiki haka kamar ministry ko kuma kamfanoni irin waɗannan zai ga wanda an hada kawai sai dai morning morning ko ko ko ko afternoon ko mun gane kawai a nan ayo boko kawai ake nunawa a'a duk inda ka tsinci kanka ka nuna kai musulmi ne in ka hada da musulmi kai mai sallama assalamu alaikum assalamu alaikum in kai sa'a ya zanto kai ne wanda ka assasa sallama a ma'aikatar ko a wurin da kake aiki to kuma ka ka sunnanta kyakkyawan sunna kenan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha haka mun Allah ya ka san daga lokacin da ka fara irin wannan wani in yana jin kunyan yayi zai gane a to ga ma wani yana yi kawai sai shi ma ya fara ka ka sunnanta ko mun gane kuma zaka ga yadda kauna zai yada a tsakankanin ku musamman ku mutu a wannan wurin Allah gidi ya samu da shi ne maza Allah ya kuna kan kuka wani sunan ku kuri ka ya yada sallama a tsakanin rawahu muslim al'imam imam muslim ya rawaito shi shi sa wato ko wannan screening da aka gama na ministocin nan akwai wanda aka zo screening din shi wanda gaskiya da a ciki babu wanda ya burge ni sama da shi Shi ne tsohon gwamnan koyo wani arabi zola ne ko shi dama ustaz ne otun ko yauwa shi dama daga nan shi kaga ustaz wallahi yana zuwa sai ya fara da fatiha sai ya karanta ko kamar fatiha sai ya fara karantawa ya dawo wasu ayoyi tukunna a gaban sanatocin nan ba ya dawo wasu ayoyi yadda kasan mutum zai fara wa'azi haka ya fara kawai dai sallama ce bai yi ba amma dai ya nuna cewa shi musulmi ne ko musulmi na gari ko mun gane to haka ake so duk inda ka tsinci kanka ka nuna kai musulmi ne kuma babu mamaki inda kila da shi aka fara ko yana daga cikin farko farko farko da suka zo da ya zo yayi wannan ba mamaki a samu wasu musulmin da za su biyo bayan su ma su haka to abin da ake ko kenan ko mun gane Allah ubangiji ya samu da وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ila yau dai daga abu huraira ya daga manzan Allah kira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi an na rajulan zaro akan lahu fi ƙaryatin kufura فأرصد الله له فأرصد الله له على مدرسته ملكا وذكر الحديث إلى قوله إن الله قد أحبك كما أحببته فيه wannan hadisin mun karanta shi a baya in ka duba babun baya hadisi na biyu a babu wannan hadisin shi yasa malam sai yanke mana shi kawai yace anna rajulan manzo Allah yace wani mutum zara akallahu fi qaryatin ukhra ya tafi ziyaran wani dan uwan shi a wani kauye na daban wanda ba inda yake zaune ba fa arfada Allah lahu ala madrasatihi malakan sai Allah madaukakin sarki ya turo mushi da mala'ika alamar da rajatihi yana kan hanyar tafiya wajen kawai ko wancan garin in ba kuma ta ba da ya zo sai ya same shi ko sai ya ce wato me zai kai ka wannan garin sai ce ai yana da dan uwa ne da yake so ya ziyarce shi sai ya tambaye ya tambaye shi shin akwai wata ni'ima ce da kake kokarin ka suka gaba da rainanta yasa zaka kai mishi ziyara ko ko kawai dan Allah ne za ka kai mun ziyara ya a kawai dan Allah ne zan kai mun ziyara shi ne ya mushi bishara da cewa Allah madaukakin sarki ya kaunace ka kamar yadda ka kaunaci wannan bawan Allah domin Allah shi ne karshen hadisin yace ila qaulihi har zuwa inda manzon Allah yace ce inna Allah qad ahabbaka lalle shi ma Allah ya kaunace ka kama ahabbta fihi kamar yadda ka kaunaci wannan dan uwa ka domin Allah to kaji ka ji abin da kauna dan Allah kuma yake haifarwa na gaba shine Allah madaukakin sarki zai kaunace ta rawahu muslim sai malam yace wa qad sabaqa bil babi qablahu ko hadisin ya gabata a babin da ya zo kafin wannan na gabar mu tsara da ko na ga kuma ba shi da tsawo ko mu kwana ko kwana ko to bari mu tsaya a nan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu roƙe masa gaba abin da muka karanta muka yi bayanin shi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da shi kuma tara cikin lada